الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake haɗa mu a wannan lokaci ne albarka na bayan sallar da asar kuma wannan shine zamanmu na biyu da muka tsara da karanta wasu daga cikin littattafan musulunci littafin da yake gabanmu yanzu shine littafin ahbari shi dama ba mu taba shi ba satin da ya gabata don haka shi ɗin shine darasi na farko a yau ɗin a bangon za a ga an rubuta idul minani li muhammad kani su'alun wa jawabun على كتاب الأخبار فعليه راجي رحمة ربه ولطفه محمد علي بن علي الغطوي مولدا الكنوي مسكنا لطف الله به وبوالديه وبجميع المسلمين بالعاجل والآجل آمين sai ya ce Allahumma warham wajja bi khairan li muallifi matnihi al'alimul al-allama Abdurrahman al-Akhdari bi jahi nabiyina al-mukhtar min al-jins al-misri الناشر الحاج عبد اليسار كوبي رايت شيني registration number kawo LW 0575 abin da ya sa muke fara daga bangon saboda abin da malamai suke cewa minal jildati ilal jildi ya zama duk karatun da za mu yi za mu rika farowa ne daga bango zuwa bango haka tsarin karatun zaure ya taso tun da a ƙasan nan da kuma yankin nan sai ya zama karatu ne daga bango zuwa bangon an fara daga bango sai an ga ƙarshen shi ya sha bamban da karatun nizamiya karatun da mutum zai je a makaranta salabin ne kawai a samista kaza tam kaza ana so ya karanta kaza ya iya ko bai iya ba shi kenan za ka za a yi ta tsallake wurare wannan shine asalin karatu a fara daga bango zuwa bango din da haka a bangon za a ga ya ce fawa'id fa'idoji Eh, wannan ba su'al wa jawab ba eh, mai su'al wa jawab ne zo da wannan tsari din na fawaidul minani fa'idoji na baiwa alminan jam'i ne na almannu baiwa laqad mannan lahu alal mu'mini haqiqa Allah ya yi wa muminai baiwa almanna baiwa fawa'idul minan fa'idoji daga cikin baiwa alminan ɗin baiwa da yawa kenan li muhammad ƙani na muhammad ƙani wane ne muhammad ƙani za mu ji bayanin a gaba a bangon ɗin su'alun wa jawab ƙarƙashin tsarin tambaya da amsa ala kitabil akhbari da aka yi a kan littafin ahalari ta'alif wallafan raji rahmatu rabbihi mai fatan samun rahaman ubangijinsa wa lutufihi da kuma samun tausayin ubangijinsa Muhammad Kani shine Muhammad Kani ɗin da kaga a can an ce fawaidul minani li Muhammad Kani to Muhammad Kani bin Ali al kenan wanda ya rubuta wannan su'al wa jawab ɗin ba a halarin ba wanda ya rubuta su'al wa jawab to goraye sun makara za ku amsa tambayoyi muhammad kani shi ya rubuta su'al wa jawab ba a halarin ba yanzu kenan me a halarin har yanzu ba mu zo kan sunan shi ba yanzu yana kama na asalin a halari shine gashi nan na mawallafin amma da shi ya koma tambaya da amsa tambaya da amsa ba mai a halarin ne ya yi ba wani malami ne ana ce mishi malam muhammad kani kaga da ji ka san bahaushe ne kenan muhammad kani bin ali al-gusawi muhammad kani dan aliyu al-gusawi mutumin gusau kenan muwallidan a haihuwa wato mutumin gusau ne haifaffen garin gusau na jihan zamfara kenan to da kaji an ce muhammad kani kaga zai nuna tsenan a gidansu akwai wani muhammad din hmm. amma shi Muhammad ne kanin wancan za ga wani lokaci a ce ga Muhammad babban Muhammad karami har a laraba ana samu Muhammadul Akbar Muhammadul Asghar ga ce Muhammad Awwal Muhammad Sani Muhammad Salisu Muhammad Rabi'u Muhammad Khamisu wato ana nufin Awwal Sani Salis wato bi da bi da bi to Muhammad kani dan Ali Al-Gusawi muwallidan haihuwan garin Gusau alkanawi maskanan mai zama a garin Kano, kenan haifaffen zamfaya ne, amma rayuwan shi gaba ɗaya ya zo ya dawo Kano nan yake da iyalansa da matsuguninsa rayuwan ya komo nan. Da haka alwusawi muwallidan haifaffen garin gusau ne alkanawi maskanan matsuguninsa kuma ya dawo Kano. A musulunci duk garin da kake kawai garinka ne. ba wani tsari a ce to an ka a ce maka kai bare to amma yawan jahilci ya kai mutane irin wannan tsarin sai ga duk dadewan ka gare wai kai ba haihuwan ganin za ta bare ne ba dan gari bane in ka taso takara za ta wannan ba dan gari bane ba ko ne ko ka shekara ɗari a garin za ta wannan bare ne to wannan jahilci ne duk yake kawo wannan yanzu malam Jafar ba dan Kano bane dan Katsina ne garin Daura haihuwan garin daura ne amma tasowa da girma da karatu duka a garin kano amma har malam jafar ya rasu sai ka ji kana'an sun taso ai bare ne ai ba ɗan gari ba ne haka su ya ta haɗuwa da matsaloli sai bayan da ya mutu kuma kowa yake shauƙin a ce shi yake tare da malam jafar amma lokacin da yake raye haka suke ta ƙoƙarin batanci gare shi musamman 'yan bidi'o'i su dama akwai jiƙaƙƙiya na ƙin sunna suka samu dama ai bare ne ba ɗan gari bari da sauransu to duk wannan jahilci ne yace alkanawi maskanan mazaunin garin gusau labbafallahu bihi Allah ya tausaya masa sannan kuma ya fi fita wa kuma Allah ya gafarta ya ji tausayin iyayensa kaga amfanin ka yi kokari dan ka yi karatu duk addu'an da zai samu sai a hada da iyayen wa bi jami'il na da kuma dukkan musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu fil ajil a gaggauce kenan wanda sun rasu bai dade ba wal ajil da ma wanda sun mutu da dadewa duk Allah ya ji kansu amin wato Allah ya amsa asalin ma'anan amin ma'anan shi shine Allahumma ajib Allah ka amsa shine fassaran amin din shi yasa in ana addu'a kai amin din kai ma ka ƙara addu'a ne annabi Musa alaihi salam da Allah yace ce su yi addu'a shi annabi Musa yana addu'a ne annabi Haruna yana cewa amin to wato an yi tarayya addu'a ɗaya yana addu'a ɗaya yana cewa Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka amsa shine ma'anan amin Allahumma ghafir ya Allah ka yi gafara, warham ka yi jin ƙai, wa jazi khairan ka yi sakayya da alkhairi li mu'allif matinihi ga wanda ya wallafa matanin littafin. Kaga yanzu wanda ya mai da shi su alwajab yana addu'a ga asalin mai littafin. To menene matanin littafin wato asalin rubutun littafin? Idan aka ce matani shine a samu littafi tsan tsagoran sakon littafin ne babu sharhi to shi ake nufi da matani yake cewa al'alimul allama marubucin asalin shine al'alim babban masani babban malami al'allama malamin da ya bunƙasa idan aka ce al'allama shine malami malamin da malantansa ya yi nisa wato sunansa ya kewaye lardi ko yankin da yake rayuwa ba a samu wani masani da ya bayyana sama da shi ba to sai a ce da shi al'allama Naka ka zaga irin su usaimin sai a ce al'allama muhammad ibn salih al-usaimin saboda matsayin ya kai a lokacin da suka rayu ba a samu malamai irinsu ba al akhbari shine asalin wanda ya rubuta littafin akhbari din al akhbari mm. Abdurrahman al-Akhbari to Akhbari din jingina ne zuwa ga garinsa ko yankinsa na so dama mu fara da tarihi a kan rayuwansa akwai littafin da aka dan rubuta dan fodiyo ne littafin ya ɗan yi takaitaccen bayani game da tarihin shi malamin to na so in zo da shi ni na sha'afa ma gaba ɗaya ban tuna ba sai da na taso zan zo Na nabi da karatun boko ya riƙe mana wuya yanzu to in sha Allah wata ran dai mu nemo za mu zo da shi din mu ji wane ne shi malam akhdari din da kuma ya aka yi littafin shi ya samu karbuwa sosai to zamu zo mu ji tarihi bijahi nabiyina muhtar dan alfarman annabin mu wannan kalman kuskure ne a babin aqida a ce dan alfarman wani bai halatta ba a musulunci wani ba shi da alfarma bayan Allah kawai dan alfarman za ka roka alfarman Allah da haka ko a kitabu tawhid za mu zo mu karanta insha Allah babu wani alfarman annabi alfarman kaza manzan Allah mutum ne kamar mu sai dai manzan Allah kuma ya fi mu a wurin Allah amma mutum ne halitta ne irin mu amma ba Allah bane sai dai kuma a mutane din manzon Allah kuma manzo ne annabi ne to ya fi kowa kuma to a ce dan alfarman annabi to an kai manzon Allah matsayin Allah to ko manzon Allah bai yadda a yi mishi wannan ba don haka wani ya zo yana cewa ma sha Allahu wa sha fulan wane ya so Allah ya so wane ma ya so kasan so da ya sai ka ji ana wani abu dan Allah dan manzon Allah na rantse da Allah na rantse da manzon Allah wannan shirka ne na Allah ya so kai ma ka so masha Udan haka gaban manzon Allah ne wani ya zo annabi ya mishi alfarman abin da wancan din ya zo ne ba don ce alhamdulillah masha Allah Allah ya so in samu wa ita kai ma manzon Allah ka so sai manzon Allah ce kar ka sake faɗin wannan Allah da ya so kawai da haka wa mata sha'una illa an ya sha Allah da haka mashi'an Allah ne kadai yake gaba da haka yake cewa min jinsil misri shi wannan Sheikh Abdurrahman Akbari ya fito ne daga jinsin Misra wato dan ƙasar Masar ne Egypt kenan sallallahu alaihi amincin Allah da darajar Allah tabbata gare shi wato shi annabi wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama da aminci annashir wanda ya ɗauki nauyin yaɗa littafin alhaji abdul yassar abdullahi al yassar shine wanda ya ɗauki nauyin a buga littafin a yaɗa shi a ko'ina copyright shine registration number wannan yana nuna wato lokacin da ya ɗauki nauyin yaɗa sun sa doka ba a yadda wani ya buga littafin ba sai da izinin su kenan to wannan shine abin da ya shafi bangon littafi din kenan a takaice yana nuna mana su'al wa jawab din nan da yake hannunmu wanda ya yi shi mutumin ƙasan nan ne mutumin zamfara wanda yana zaune a garin Kano shi yi wannan aiki din amma asalin littafin akhbari mai littafin shine Sheikh Abdulrahman al-Akhbari mutumin Masar ne amma sai Allah ya sa littafin albarka da kuma karbuwa sai ga littafin ya wanzu har a zamanin mu to farko zamu ga ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillah din zaka ga gashi yi shi a sama haka Kamar wani ado haka yayi shi rawul to za a yi muƙaddima kenan bismillahir rahmanir rahim ba a nan ko mm. da sunan Allah mai rahama mai jin kai dangane da bismillah ko bude littafi da basmala makon da ya gabata mun yi bayani sunna ce wasiƙa ma za ka rubuta ka bude da sunan Allah balle kuma littafi alhamdulillahi dukkan yabo da godiya idan ka ce alhamdu shi kalman alhamdu ko lafazin alhamdu duk wani abun da ya shafi yabo kirari jinjina karramawa duk ya shiga cikin alhamdu wato duk wani kirari da yabo da za ka yi da baki dukka yana ƙarƙashin alhamdu ne akwai kuma ashukuru shi ma ana ce mishi godiya amma ya bambanta da alhamdu shi alhamdu yabo wato a yi maka wani alkhairi wajen godiya da yabo da kirari da za ka yi wa abun sai a ce duk wani yana ƙarƙashin alhamdu ne a shukuru kuma a yi maka alkhairi za ka yi godiya na aiki ba baki ba ne aiki za ka yi a matsayin ka nuna godiyanka wannan ana ce mishi a shukuru amma kaga duk da wasu za mu ce alhamdu godiya a shukuru godiya saboda yaren da zaka fassara larabcin da shi ya zama tsukakke akan larabci shi kuma larabci yare ne mai faɗi da ka kowanne sai ga da irin abin da yake ɗauka don haka alhamdu yabo da godiyan baki duk kalmomin da zaka faɗa don nuna jin daɗi da murna da kirari ga wanda ya ma alkhairi wannan ana kiran shi alhamdu mutum ya maka alkhairi kuma ka mishi godiya na aiki wannan ana kiran shi godiya na aiki ashukur da haka Allah ke cewa ni'malu ala dauda ashukur iyalan eh, annabi Dawud sun yi godiya kaga godiyan aiki shi yasa akwai sujudu shukur sujadan godiya ne kana zaune a zo a yi maka wani albishir na abin da baka yi tsammani baka yi tunanin zaka taɓa samu ba madadin ka gode wa Allah da baki sai ka ce kai bari ka yi godiyan aiki to godiyan aiki sai aka ce ka yi sujudu shukur ka yi sujudu shukur babu wani addu'a da ake yin an yi sujudu shukur wato shi sujudan kanshi shine godiyan in kai sujada aikin ya wakilci godiyan akwai wanda in ya maka alkhairi girman alkhairin sai ka rasa yanzu wani godiya zan fara mishi datan an zo an ce ga abin da wane ya maka ga alkhairin da wane ya maka ko ya ce ga kaza bakin ka din ma kana ganin ka buɗi baki ka yi godiyan kaman kare na ne sai ka ce ni har na rasa me zan ce don murna sai ka fara yunkurin to ni menene yake bukatan in mishi ya dan ji na gode mishi kaga kana neman wani aiki ne da zai wakilci godiya sai ka ce yaushe zai je gona sai in je in gina mishi a aiki ya dan dai ji na mishi wani yunkuri da haka za ka ga mutum zai je hajji ko umara ya dawo to sai ga ya zo maka da jallabiya ko abu sai ga ana dan kai mishi kaza mutumin da ya biya kudin jirgi ya fi kudin kaza to kaga za ka yi dan me dan godiyan an dan kama jallabiyan makka ko qur'anin makka ko hisnul muslim kaga dai ka dan je ka godiya ne yanzu wannan godiya na aiki shine ashkuru don haka shi ashkuru godiyan aiki alhamdu kuma godiya da fatan baki to dukkan yabo kirari jinjina yabawa duk abin da ya shafi yabawa to sun shiga cikin alhamdulillah to ka iya ware kalmomin da za ka yi wa Allah ya da su kai kasan suna da yawa da kawai in ka ce alhamdu to ka tattara komai a ciki kawai alhamdulillahi shi yasa a karatun fatiha da kake a sallah kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin take sai Allah ce asna alayya abdi ko kuma hamidani abdi na ya gama mun godiya kawai wato a godiyan ka gama kaiwa matuka godiya tabbata ga Allah allazi allamal insana wanda ya sanar da mutum wato godiya tabbata ga Allah ta yi kaci ci ha wani in ba musulmi wani jahil ya ce to Allah kuma me yayi kuma za a gode mishi ka san da ka fito kana cewa alhamdulillah wani ya ce to ta samu kenan Eh, wato in Allah bai maka bai kamata ka gode ba to zaga yana faruwa a rayuwar mutane a yanzu ya wane ka ya garin dai sun ka ce alhamdulillah sai ka ce to idan baya jin garin ai eh wai tun da ce alhamdulillah baya jin garin amma sai kai rayuwar fa yayi dauri sai ce to kaga hadda ko ashe don ka ce alhamdulillah wato bai yi ba to Allah shi a koda yaushe abin a gode mishi wala alhamdu fil ula wal akhirah ko da yaushe Allah abin a gode ne to dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Allah wanne allazi allama insan Allah fa da ya sanar da mutum malam ya alam abin da bai sani ba duk wanda ka ganshi a duniya Allah ne ya sanar da shi abin da bai sani ba wanda ya zo duniya yana da ilimi wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku ba abin da kuka sani duk wanda ka gan shi a duniya ya san wani abu a duniyan Allah ya sanar da shi amma babu wanda ya zo duniya ya iya da akwai wanda zai zo duniya ya iya da manzon Allah ne amma ka duba ya zo har shekarun shi arba'in ba abin da ya iya ran da aka faro mishi wahayi ma cewa kai ikra kai karatu yace ma ana bi ƙari ni ban iya karatu ba dan haka karka zo ka ga an sako maka wani bidiyo an ce yaro na afe shi da ilimi kai da ƙarya ne ba wanda aka haife shi da ilimi in ma da gaske na aljani ne a jikin shi a mishi rukiya kaga tuni za ga jinni ya bayyana ko ya gudu an ba wanda zai zo duniya ya iya domin Allah ne ce wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum sai ce la dinnan nafiya ne ta'lamuna shan ba abin da kuka sani kowa zo duniya jahili to ba wanda zai zo duniya ce shi kan fa ya iya a'a ya zo duniya bai iya ba sai dai ya zage ya nema ilimi kuma iri biyu ne akwai ilmu daruri akwai kuma ilmun nazari ilmu daruri shi ba sai ka ji an koya maka ba shi wannan baka zuwa a koya maka kai da kanka gogewar rayuwa ta jiriban rayuwa zai sa ka iya amma ilmun nazari sai ka ji an koya maka ilmun nazarin ne annabi yake cewa innamal ilmu bitta'allum ilmi yana samuwa ne sai an koya ilmu daruri ilmi na larurar rayuwa shi gogewar rayuwa ne zai sa ka iya a wani makaranta ka je ka koyi cewa in an dau abinci baki ake kaiwa ba kafa ba a wani makaranta ka koyi cewa ido ake budewa a kalli abu ba baki ake budewa a kalli abu ba ina ka je ka koyi cewa in an taba wuta yana da zafi daka da kaga wuta ba za ka kai hannu ba tun kana yaro za ka kai kana da ba dan ka taba taba ma zafi to kai da kanka kana gudu kaga tajriba ne na rayuwa zai sa ka iya Yau ce ka koyi cewa hula aka ake sawa ba a hannu ba riga a wuya ake sa ba ta kafa ba kaga tajriba ne na rayuwa wannan ba sai an je makaranta ba amma ilmin nazariya ake sallah ake ibada ake kaza wannan sai ka ga an koya maka to Allah ne ya sanar da dan adam abin da bai sani ba to na daruri din da na nazari din duk Allah ne ya koya maka ya ake sa tufafi ya ake cin abinci ya ake ibada duk Allah ne mai koyarwa da haka shine malamin kowa da kowa Allah shine malamin da ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wassalatu wassalamu ƙarin daraja da aminci su tabbata ala sayyidil wujudi a bisa shugaban halittu alwujud yana nufin al-halaye khalaiq samammu waɗanda Allah ne ya samar da su to manzon Allah shi ne shugaban halittu manzon Allah yana zaune yana cin abinci Su ne aka kawo kafafun akuya da kan akuya manzon Allah kuma a nama ya fi son kafan akuya kafan akuya ma kafan gaba annabi ya fi so da aka da aka kawo gaban annabi annabi ya yaga sai ke cewa ana sayyidu waladi adam wala fakar. ni ne shugaban ‘ya'yan Adamu ba fariya ba ne, yake ba alfahari kar wani ya ce santi ne ya ja zan Allah, in ka san miya in yi miya akwai santi wani lokacin sai ka kana sambatu ba abin nan ba sai ka ji kana cewa santi santi to ko da yake mu ne a nan muka san santi har ba ba san santi ba wani malaminmu yake suna jami'an madina akwai malamin su balarabe in za su ci abinci in zai ci abinci bai zai kira su da suke jami'an madina su zo a ci abinci tare sai ce wata ran suna in suna ci abinci malamin sai ya rika musu hira kaza kaza kaza ka su kuma yan najeriya sai su kalli juna ba nufin so santi ne yake jan malam shine sai su taba juna santi ya ja malam ran nan yaji me kuka ce ah, ma kulna ce amma kulna ce amma mu ce kuma sai wallahi kun ce da ya mana na da ah, hamala wai kayi santi ya ce me santi suka ce an waka san mun kana cin abinci kana surutu za a ce santi ne sai a ah, ni ba santi ba to kun ka zo cin abincin zai magana sun yi magana sai ce la ta kolona an nifa altu santi kar ku ce fa santi ne ya ɗige ni alƙa'ili shugaban halittu annabi mai cewa man aradallahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi yufaqihu fi dini Allah zai ba shi fahimtan addini cikin sauki da ka fahimtan addini fahimtan ilimi Allah ne ya nufe ka da alkhairi shine maganan da ran nan muke yi idan Allah ya zabe ka <clears throat> kana cikin ɗaliban ilimi to Allah ka gode wa Allah kai ta sujudu shukr zabi ne na Allah Allah ya zabe ka kana cikin ɗaliban ilimi kana zuwa kai karatu ka dan fahimci addini to wannan baiwa ne daga Allah maɗaukakin sarki ba kowa Allah ke nufan shi da haka ba yanzu aka tashi ka zo kana ƙoƙarin neman karatun addini wani yana kallon ka baka waye ba wani yana kallon ka to wannan karatu zai je shi har yanzu ina yana kallon ka baka waye ba za ka je karatu yana ganin to ga abun kai da ka yi kaza kai yanzu ka bar ka za ka je karatu yana ganin ka wani iri ga ce kai ɗin Allah ya ka ne kai na musamman ne da haka ka wayi gari cikin ɗaliban ilimi to Allah ne ya zaɓe ka ka kasance cikin waɗanda za su yi wa addininsa hidima ko gwamnati za ta ɗibi ma'aikata ba kowa take ɗiba ba ana ɗebo waɗanda sun iya sai a ce sai kana da kwali kaza kana da kwalin ma fata aje shi a mishi interview ya iya abun ya iya to akwai experience naka ka taba yin koyarwa ne ka taba koyarwa in ka za ka tauka duka sai an gwada fa kar a dauki wanda ba zai aiki mai kyau ba to a kake tunanin Allah kuma zai ɗauki waɗanda za su yi wa bai wa addinin shi kare ya ɗauki kowane iri ai ba kowane iri Allah zai ɗauka ba da haka ashe zaɓa Allah yake yi da haka yadda Allah ke zaban annabawa to haka Allah ke zaɓan ɗaliban ilimi dan su ne suke gadon annabawa su tsayu da ayyukan annaba to ba kowa Allah ke bayarwa ba Allah yana zaben waɗanda za su iya aikin ne ka ba kowa bane yake iya daurewa akan aikin kuma ya tsayin daka a kai sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi Da ka idan Allah ya ɗaura ka kana koyon addini kana fahimtar addini to ka san cewa Allah ya nufe ka da alkhairi kar ka taɓa yadda a wayi gari ka yi watsi da wannan dama da matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya baka duk wanda Allah nufe shi da alkhairi yufaqihu fi dini Allah zai ba shi fahimtar addini sai zama duk abin addini yana da sauƙin fahimta kawai wa alihi kuma daɗin daraja ya tabbata ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sahabihi da sahabbansa to anan su wane ne iyalan gidan annabi ‘yan shi'a in ka tambaye su suwa ne ne iyalan gidan annabi a halul baiti kenan za su kira maka su aliyu alhassan da hussein su kira maka limamansu guda goma sha biyu a shi'a al'isna a shari'a limamansu goma sha biyu can kawai za su tafi da salsalan amma matan annabi da ragowan sauran ‘yan shi'a ba sa su a lissafi amma halul baiti da ake kira iyalan gidan annabi to farko za ka sa matan shi amma a ce wai iyalan gidanka wai matanka ba sa ciki to ya haka su a lissafin shi a ahalul baiti iyalan gidan annabi matan annabi ba sa ciki yanzu gorayen cikinmu za ku yasa ba wanda zai ce mishi ya iyali amma daga ran da yawon za ta ya iyali kuma sai a ce to iyalanka amma ka cire matanka a lissafi to me ake nufi amma a sa ‘ya'yanka da jikokinka, to ya aka samu ‘ya'yan? Shi ya sa kula Islam Ibn Taymiyyah ce, kaga ɗan shi'a, jakin da yake gidan kuma fi shi hankali, jaki ya fi ɗan shi'a hankali, ba ya gane abu, saboda dama akwai ƙullallen abu a zuciyan shi dangane da iyalan annabi. Da haka matan annabi su ne farko a iyalan gidan annabi su ake kira a halul baiti, to matan shi da ‘ya'yan shi. sannan sai ka zo alu ja'far gidan ja'far ja'far shine ja'far dan abi talib yayan sayyidina ali ne ya girmi saidina ali da shekara goma to shi ja'far da shi da familin shi gaba daya ana kiransu su suma suna cikin alul baiti sannan akwai alu abbas yalan gidan abbas abbas shine baban abdullahi dan abbas babban annabi ne kanin baban annabi ya girmi annabi a shekaru amma ka tambaye shi kai da annabi waye babba yace shine babba amma na girme shi sai ka gagara gane shine babba amma na girme shi shine babba dan shi annabi ne shine shugaban halittu na girme shi a shekaru kam na girme shi amma a matsayi da daraja ya fi ni ne abin da yake nufi to iyalan gidansa su ma ahlul baiti ne sannan alu aqil akwai wani ana kiran shi aqil yayan aliyu yayan aliyu kuma yayan ja'afar, ya girmi ja'far da shekara goma da aka ya girmi sai na ali da shekara ashirin shi ma iyalan gidan shi ana gaya musu ahalul baiti to waɗannan su ake kirga ake ce musu ahalul baiti sannan iyalan gidan saidina ali da shi da ƴaƴansa da jikokinsa duk ana kiransu ahalul baiti to waɗannan ake dunkulawa a matsayin ahalul baiti su waɗannan ahlul baiti annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya wa al'umma a kula da su a kula da ahlul baiti amma ahlul baiti ba su da wani addini da ya sha bamban da saura dan a wurin yan shi'a ahlul baiti suna da sakon da babu a wurin sauran sahabbai wannan ƙarya ne an tambaye sayyidina ali wai ko ahlul baiti akwai wani abu da aka baku da ban yace ƙarya ne abinda manzon Allah isar shi ya isar babu wani bambanci tsakanin ahlul baiti da sahabbai amma in sha kullun za su nuna sahabbai sun kyamaci ahlul baiti a rika nuna maka ma akwai rashin jituwa tsakanin ahlul baiti da sahabbai shi duk ƙarya ne iyalan gidan annabi ne daka wa alihi da iyalansa waɗannan da muka gwada bayani a kansu su ake kira ahlul baiti ba sa cin sadaka duk ɗan ahlul baiti ba a bashi sadaka ya karɓa shi baya cin sadaka sai kyauta tun daga manzon Allah ne kanshi ahalul baiti ba su karban sadaka dan haka in an dau sadaka an ba su annabi wato yana zaune jikansa alhasan yana wurinsa aka kawo sadaka aka aje a wurin annabi to annabi an zo an ajiye sadaka an tara sai neman mabukata ya raba alhasan ya zo da gudu ya ɗauki dibino ɗaya har ya kai baki annabi ya je buge ce kaddofar ya mu ahalul baiti mu iyalan babban gida mu ba ma cin sadaka domin sadaka dattin mutane ne to bai cancanci ahalul baiti ba to kawai yau sai kaga wani ya fito wai shi sharifi ne wai shi jinin manzon Allah ne amma yana rayuwa kan sadaka haka ake ta ƙaryan kaga mutum ya fito a ƙasan ka a nan wai shi jinin manzon Allah ta ina suka hada dangantaka Allahu alam sai kaje irin su Kano irin su ka sai ga wai mutum wai shi sharifi ne ai ta cutan mutane da ka an yi abinci za ka mishi yau ta sa albarka na kai sadaka ai ahlul baitin gaskiya ba sa cin sadaka idan kuma yanzu kana so ka fada cikin zumra cikin ahlul baiti babu inda zaka fi samu kaman a shi'a amma kana da kuɗi dan za a rika tara humusi akwai humusi da ake karba a san an je an yi yaƙi zamanin annabi ana raba ganima kashi biyar kashi hudun za a raba kashi ɗaya sai a kai gidan annabi homosi yan shi'a suka fito ai kai da alil baiti kun a dukiyan kowa zan kai dan shi'a ne kana kasuwanci to duk shekara za a zo dukiyan ka raba kashi biyar kashi ɗaya za ka kai gidan wani ai shehi wani maula wane ahalul baiti ne to za ka kai humusi duk shekara da kan ka karanta lillahi summa littarih wani ɗan shi'a ne ya yi nisa a shi a ya kai babban matsayi a shi shi na a husaini musawi ya zo gane shi'a bata ne shi ne rubuta littafin lillahi sun malittarin tun a mukaddiman ya fada can na gama rubuta littafin na yato duniya na sun za su kashe ni kuma sai da suka kashe shi don ya tona musu asiri ya san shi a ciki da bai to a ciki ya rika tona asirin da kawai sai ga mutum ya zo wurin shugaba yanzu a Najeriya zai je wurin zazzaki ko da yake yanzu bai gama sai tilin ba an sake shi ya je waje bai dawo ba to za ka kai kamar miliyan goma miliyan ka farko da yadda cin cinki sai ka kai kuɗi ma kai ma sai a sa sunanka ka shiga cikin ahalul baiti wannan kuɗin business ne hannun jari ne kai ma sunanka ya shiga ahalul baiti dai shekara za ka rika karɓan humusi kan baka certificate shi ke na zo business to haka aka mai da addini to wa ala alihi da iyalansa sahbihi da sahabbansa waye ake kira sahabi sahabi man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalik sahabi shine wanda ya gamu da annabi ba a cewa marra annabi a man laqiya annabi ba wanda ya ga annabi wanda ya ga annabi Abu Lahab ma ga annabi kaga ba sahabi bane wanda ya gamu da annabi in kuma kace wanda ya ga annabi to akwai makafi a cikin sahabbai akwai wane ne abdullahi ibnu ummi maktum kaga makaho ne bai taba ganin annabi an kace wanda ya ga annabi to shi yanzu ina ka kai shi kuma ya rayu da annabi har ya zama ladanin masallacin annabi kaga ashe gamuwa ake nufi gamuwa kuma ba lalle ya nuna sai an gani da ido ba an yi rayuwa tare kenan to duk wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya haru da annabi yana mumini ya yi imani da addinin da annabi ya zo da shi kuma annabi ya rasu yana kan wannan addinin to wannan shi ake kira sahabi amma ya haɗu da annabi yana musulmi daga baya ridda wannan riddan shi ya cire shi a layin sahabbai sannan kuma ana iya samun mutum ne ya musulunta a wurin annabi ya shiga list na sahabbai ba rasu annabi an samu waɗanda suka yi ridda amma da annabi yake nan ya shi mumini ne to ridda ya fitar da shi a sahabantaka to sai wasu kuma Allah ya taimake su kafin su mutu sai suka sake dawowa musulunci to tunda sun da har yanzu suna cikin sahabbai fa ba a cire su ko da yayi ridda amma zo ya dawo musulunci to ya sahabi ne amma bai dawo ba har ya mutu to wannan ba a sa shi a layin sahabbai akwai kuma wanda ya haɗu da annabi ya yi rayuwa da annabi amma bai tashi musulunta ba sai da annabi ya bar duniya sai zai musulunta ko wurin abubakar ko umar wannan sunan shi ba sahabi ba kuma duk da ya ga annabi fa sun zauna da annabi makocin annabi ne amma lokacin ai ba musulmi ba ne to yanzu ne ya musulunta annabi baya nan to yanzu wannan sunan shi bai zama sahabi ba sunan shi tabi'i akwai wanda kuma a zamanin annabin yake bai haɗu da annabi ba saboda garinsa da garin da annabi yake na madina daban har annabi ya bar duniya bai taɓa samun daman ya zo ya ga annabi ba amma saboda annabi da yake raye yana tura su abu musa ashari irin su sai ali mu'azu jabal mus'ab umar annabi yana tura su garuruka su je su yi da'awa to din da aka shiga da za ga ana ta musulunta da aka ya musulunta a garinsu amma bai taɓa zuwa ya ga annabi ba wannan dai da yake zuwa madadin annabi ya musu wazi ya ishe shi har annabi rasu bai samu ya ga annabi yana so dai wata ran ya ga annabi ana nan sai annabi ya bar duniya to yanzu wannan sahabi ne ko ba sahabi ba na'am mai dalili bai ta annabi ba eh. to shi kuma ya yi imani amma bai gan shi ba yanzu yana mallakiya ba su gamu ba ba to tarihin ya faɗi a yi mallakiya ba su gamu da annabin ba yanzu yanzu akwai wannan sarkin habashan nan na jashi yanzu na jashi bai taba haɗuwa da annabi ba ai hmm. annabi ya tura sahabbai wurinsa kuma ya za su masaka hmm. an kai munafurci don ya kore su ya ci koransu hmm. bai taba gamuwa da annabi har ya rasu hmm. ya rasu mala'ika ya zo ya gaya wa annabi na fa ya rasu kuma ya rasu ne akan addininka ya musulunta amma ya ɓoye musuluncin kar mutanen shi su sani don in sun sani za su kwaɓe shi a mulki in sun kwaɓe shi a mulki kuma za su kashe shi kuma jama'anka sahabbanka da aka ba su mafaka za a kore su sai ya ɓoye musulunci a ɓoye yake musulunci don haka yaran za su mishi sutura irin nasu amma kai ka tara sahabbanka a nan kuma su salatu da ga'ib sallan wanda baya nan to yanzu jashin nan sahabi ne ko ba sahabi ba ne to kuma ya zamani da annabi kuma annabi yana da bayanin shi a ba da hasamen ne <laughs> ina jin wasu babashin a sami ka kawo ko baka kawo ba amma ka shirya kai ma ka shirya to ina ɗaya ko kai kare aka baka <laughs> haba to za ka nuna su kenan wannan ana gaya mishi mukhbirum al mukbirum. sai mun zama dan samu rabota ko kaɗan wani lokacin muna da rubuta wasu abubuwa wanda ya zamani da annabi ya musulunta har annabi ya rasu su haɗu ba sunan shi mukhbirun tabi'i ne wanda an haife shi ko kuma ya musulunta bayan rasuwan annabi sai a kira shi tabi'i almajirin sahabbai kenan amma wanda ya musulunta a zamanin annabi haduwa ne ba su yi ba wannan ana gaya mishi mukhdirun mukhdirun wato ya musulunta annabi yana raye amma ba su da annabi ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kaga shi dai ba tabi'i ba ya dan fi tabi'i amma bai kai matsayin sahabi ba to yake cewa sadatul fuqaha sahabban manzon Allah shine sune shugabannin masana fiqihu duk ilimin fiqihu ya ƙare a wurin su wa menene nan ya dan goje wa hudatil atqiyai wa hudati al atqiyai kuma shiryayyun masu tsoron Allah duk tsoron Allahnka duk shiryanka baka kai sahabban manzon Allah shirya ba duk fikihunka to kana karkashin sahabban manzon Allah shi su ne shugabannin fikihu wa ba'ad bayan haka fa yaqulu yana cewa raji ghufrani rabbih mai fatan samun gafaran ubangijinsa arrahimi ubangiji mai jin ƙai. al-aliyi madaukaki muhammadu ƙani. muhammadu ƙani bin ali ɗan ali al-ghusawi haifaffen gusau alkanawi mazaunin kano ya ce inna kutuba salafi lallai littattafan magabata amsala kitabil akhdari misali littafin ahalari dan nan mun yi bayanin me kalman as-salaf yake nufin an ce as-salaf shine wanda ya riga ka yanzu mahaifinka shi salaf naka ne dan me ya riga ka zuwa duniya yana gaba da kai to ya zama maka salaf ya riga ka zuwa duniya man sabaqaka wanda ya riga ka zuwa duniya sai a ce to wani salaf ne gare ka wato ya riga ka daka na na Fatima take annabi yake cewa ku tafa innahu ni'mat salafu ana laki madalla da ni na zama magabaci a gare ki to yanzu misali shi wannan da yace inna kutubas salaf lalle ne ta tafa magabata sai ta amsala kitabil akhbari misali littafin ahlari saboda me shi yanzu Muhammad Kani da yake magana ai shi mai da littafin su'al wa jawab mayar da shi su'al wa jawab din duka duka bai fi shekara 70 da wani abu zuwa 80 ba to da yin littafin a halari kuma ya fi shekara 200 dan tun kafin zuwan dan fodiyo akwai a halari kaga littafin ya riga shi zuwa da haka shi yanzu salaf ne gare shi mu kuma wannan malam Muhammad kanin mu kuma salaf ne a gare mu dan me shi kuma ya riga mu to haka abin yake yace in misali littafin ahlari kadat saura kiris tastaghni an sharhi tawadatu daga yin sharha wato saura kiris littafin ahlari ma a ce ba ta bukatan sharhi wato yadda littafin ya dauki bayanai dangane da ibada da komai littafin ma kawai wani lokaci za a ce baya bukatan ayi sharhi a karanta a fassara ma ya wadatar saboda saƙon gwari-gwari ne kawai au ziyadatul idha ko ma a ce littafin ta fi karfin bukatun ƙarin haske bayanan da yake cikinta ta haskaka komai to wani lokacin ma za a iya cewa ko ba a ƙara mata haske ba ma yayi limahtawat alaihi saboda abinda littafin ta kewaya a kai, min husnul ibarati na kyawun salon magana littafin ya zo da salon zance mai kyau wa suhulati tarkibi da kuma sauƙin hauhawan bayanai wato bayanai kalmomin da suke ciki suna da sauƙin fahimta babu wahalarwa illa sai dai anna tabawuratid dahari lallai ci gaban zamani wato dadewan zamani da'iman a koda yaushe ta atibil jadidi tana zuwa da sabon abu daga lokacin zamani yana tafiya abubuwa sabi suna zuwa zamani suna zuwa abubuwa sabi suna zuwa fakana sai kaga ya kasance li ahli kulli asrin ga mutanen kowane zamani usulubuhum akwai irin nasu salon almumtazu wanda sun bambanta da shi wa tsariquhum almukhtaru da kuma hanyar da shi su suka zaɓar wa kansu da haka zaga kowane zamani da irin abin da yake tafiya da zamanin baya yan zamanin baya da za a ce za a zo lokacin da in an yi noma in an yi shuka har amfani ya kare ba a sa fatanya wani zai ce karya ne ba zai taɓa yiwa ba sai ai akwai maganin da an fesa ciyawa ya ƙone akwai kaza zai ce kai wannan ƙarya ne to iyayenmu da kakanninmu na da da suka rayu da za su dawo ya ga ana ka zai ce kai wannan wasa da kuɗi da shirmin bai yadda da shi ba to yanzu a wannan zamanin kuma ana ganin wannan shine yafi zama ci gaba kuma to yanzu kana nan duk abin da kake ganin shine update shine wayewa to muna haifan ƴaƴa da jikoki nan gaba za su ga kuma kun yi abin da kuma kun wahala ba ci gaba ba ne ka zo kuna ta faɗa da ɗanka ka za ka ce baba ba ka ganewa ne ce ka ce ina ya ce baba ku a zamaninku ne mu yanzu a zamaninmu ba haka ba ne an samu taɓawur tafiyan zamani da wasu lokuta an ga abubuwan sun canza fiye da na da da ka zaga mutanenmu na da kuɗi sai tara asusu ko ya samu wani gwangwani ya tona rami ya sa akwati yana tara kuɗi banki da ya fara bayyana za ka yi kuɗi banki zai ce ba ka da hankali wurin bature ar ne za ka kai kuɗi za a sata kuɗinka yana ganin ba abin nan ba to salon zamani da gwargwadon yadda zamani yake tafiya da gwargwadon yadda salo yake tafiya shi yasa dan fodiyo yake maganan cewa dole ne musulmai ce musamman malamai su rika tafiya da zamaninsu don hatta da'awa in ba a tafiyar da ita da zamani sai ga abubuwa suna daskarya suna dawa baya kuma yana daga cikin abin da ya ɗan kawo mu baya yake sa 'yan boko da musamman arna suke ƙin ba ma updating na abubuwa yanzu ka ga shekaru talatin ashirin baya da kai karatun firamare irin takaddun da aka koya maka yaran yanzu da suke makaranta ba irin takaddun ake koya musu ba an canza Sabida a wancan lokacin ana ga shi fi daidai da kai a wannan lokacin ana ga zamani ya ɗan tafi to yana bukatan a canza musu to amma sai ka komo kuma makarantunmu na islamiyya me ya canza tun na daɗin har yau ba a updating da ka sai ka ga in yaro yana makarantan boko in ya fara kira maka mugun malami zai ce malamin arabiya shine mugu ba a son malamin arabi saboda karatun da da karatun yanzu duka karatun ba a shiga kanshi bai san wani salo zai dauka ba shi malami na boko kullum ana sabuntawa da aka sai ga an zo aji ana cewa yara wa yake so in ya girma ya zama likita sai ga kowa daga hannu wa yake so ya zama ma'aikacin banki kowa zai daga hannu wa yake so ya zama irin malam arabiya ba wanda zai daga hannu saboda yana ganin za malamin arabiya ci baya ne saboda me ba a mai da abun update an gyara su yadda zai dace da zamani ba da haka sai ka ga ɗan boko da ɗan malamin islamiyya sun je neman aure sai a fifita malamin boko malamin arabiya da yawa <laughs> sai ga abin nan <laughs> sai ga abubuwa suna yin down suna yin baya to shine yanzu abin da malamin ne yake magana shuɗewan zamani ya sa an zo lokacin da littafin a halari littafi ne mai kyau amma jama'a sun kawo da kai ba sa karanta don suna ga yana da wahalan fahimta ta da cewa kuma mai sauki ne amma suna ga akwai wahalan fahimta sai ba a karatun shi shine sai ya fito da wani tsari ya mai da littafin su'al wa jawab a salon abu su'al da jawab hankalin mutane yana dawowa gare shi to shine wannan salon kaga daga Najeriya ne ya dubi matasanmu mu sun kau da kai dangane da halari sai fito da wannan salon to haka ake so littattafan mu na musulunci a rika yi musu updating lokaci lokaci a rika duba me ya dace me za a sabunta ya za a yi a gyara abubuwan an ba ka bayan za ka ga yaro za a bude makaranta wani makarantar ma za ga yaro tun yana nursery tun yana primary ya fara iya turanci amma za a bude islam yaro ya gama bai iya magana da larabci ba saboda tun da bari wa biba yanzu ma bari wa biba aka zo durusul lugatul arabiya har yau shine ba a updating na abubuwa sai kaga yaro ya dade a islamiya ka zo kana larabci bai iya ba har ya girma bai iya ba wani zai gama islamiyya ya je gama haya islam amma ba zai iya larabci ba saboda me ba a yi updating na abubuwa ba yanzu Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa da kake jin tarihinsa shine malamin Sheikh Abdullahi Balalau Sheikh da Balalau amma shek Bawa mai shinkafa har ya bar duniya karatun shi fa iya certificate din shi na Islam ne amma sai da ya principal na secondary school yadda yake jin larabci haka yake jin turanci kamar yadda yake jin hausa saboda me su a zamanin an yi abin da ya dace da zamanin su mu kuma salon daɗin shine har yau babu abin da ya sauya na boko kuma ana sauya sai ga abin yana zuwa yaro da sabo an zo za a koya yaro gaddan larabci in bari wa biba inda bari hisanun inda kaza da ake wasan dokin kara amma yanzu ina ake wasan dokin kara babu an doko maka durusu daga su duk waɗannan littattafan suwa suka rubuta larabawa ne fa hmm. suna rubuta suna abubuwan da yake wurinsu to sai aka za ku yadda yaro larabci abubuwan da ake kira din babu a kasan. wani abun ma babu a yankin shi malami ma bai san fasaran ba to hmm. dan babu anan sunan abun na can ne sai a fara kame-kame amma madadin haka abubuwan da yaro yake tasowa shi za a yi ta mishi misali sunayensu da larabci ke yana nufin mu ma mu rubuta namu yanzu bari wa biba a yana ka rubuta a najeriya ba a yana ne sarkin wani wannan bari wa biba dan najeriya ne ya rubuta akwai na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na ukun shi na ake a high islam form 1 na jihar muhammadu fil imtihan sarkin ka zaure fa na jigawa na wancan lokacin kakan sarkin na yanzu shi ya rubuta sarki shi ya rubuta saboda ya samu gogewa na karatu da sauransu to yanzu a zamanin shi ya yi wannan yanzu a zamanin yau aka samu kuma yi wannan ƙoƙarin don yaran yanzu masu taso da larabcin kaga shi akwai abubuwan da ya kamata a dudduba da sauransu da aka yace kowane zamani da irin salonsu sai ce fahaza wannan dalilin huwal amru shine al'amari allazi da ani wanda ya kiraye ni ila ta tahwili kitabil akhbari zuwa ga ajuyar da littafin a halari ila tariqis su'ali wal jawabi a mai da ta hanyar a mai da shi ta hanyar tambaya da amsa don da ka ji tambayan za ka yi marmarin to ka ji amsa kaga sai ka rike abun amma da'in zubatan sai kaga an zo zamanin da mutane ba sa ba da hankali la'allahu ta yu idan aka yi haka yuwa fiku zai dace da zauƙar shubbani ɗanɗanon matasa ahali hazar zamani ɗan wannan zamanin wa ghairihim da wasunsu min mallahum ragbatun fil ilmi ga waɗanda suke da kwaɗaituwa a ilimi wal irfani da kuma sani haza wannan wa qad zayyaltu haqiqa na sake yin jela fusulal kitabi na yin fasulla wa littafin shay'in da wasu abu min fawaid na fa'idoji abin da yake nufi duk babi in aka yi fasali game da tsarki fasali game da najasa an gama fasalin zai sake cewa ga fawa'id fa'idoji a karkashin babin haka zamu yi ta gani sai ce a wannan babin mun karanta kaza to kaza haka yake nufi yadda dai zaka gane abun cikin sauki haka ya mai da littafin min alfawaid na wasu fa'idodi li ziyadatil ibah dan ƙara fito da abun fili ma'a nubazin yasira tare da wasu abubuwa dan kadan min tamrinati na tambayoyi a ƙarshen za sai ce to ga tamrin tambayoyi sai dan bada tambayoyi kenan kawai malami na aji in ya gama ya karanta tambayoyin Zai gwada ɗaliban su ba da amsa don a ga an fahimci karatun ko ba a fahimta ba mulahaza ga wani ƙarin haske da kuma hangen nesa dangane da wannan littafi da za a karanta din yace inna kitabal ahbari lalle wannan littafin a ahalari din min abraki kutubil fikihi yana daga cikin mafi albarkar littattafan fikihu. akwai littattafan fikihu da dama to a cikinsu littafin akhdar yana cikin littafin da ya samu albarka mai yawa siyama musamman ma fi biladina hazihi a cikin wannan gari na mu wato Najeriya a Najeriya kam littafin ma masha Allah ya samu karbuwa sabida littafi ne wanda ya tafi a bisa tsari na malikiya to kuma dama yankinmu na Afirka gaba daya har zuwa masar muna bin masabin malikiya ne shi yasa kaga littafin ya samu karbuwa da su risala da sauransu yanzu kamar risala ya samu karbuwa karbuwan da hatta a kotu ana aiki da risala na Abu Zaid Al-Qairawani yanzu littafin risala shi ma irin bayanan da muke dazu ne wani dattijo ne akwai sharhin risala din Samaruddani za a muqaddima wani dattijo abu maharas sunan shi malami ne yana karantar da ɗalibai ya dade yana yi to zamani yana tafiya zamani yana tafiya duk almajiran suka watsi shine wai irin salon karantarwan shi wai ya zama outdated wai na da ne haka suna ganin shi ba na zamani ba duk suka watsi suka tafi wurin yan zamani shi kuma yana son karantarwa ya tsufa a karantarwan shine sai zo ya samu malam da ya rubuta a halar risala shine ibnu abi zaid ne za mu zo mu karanta littafin risala ba mun kammala waɗannan insha Allah yanzu ya samu ibnu abi zaid al-qairawa ne yace to yaro ku ne yan zamani kun da eh, kuna da gogewa a zamanin yan kaɗan rubuta mun wani littafi mana ya gama a muqaddiman fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan muktasara min wajibi umuri diyanat kaza kaza mm. ya ce a ɗan man littafi ɗan kaɗan mana akan fiƙihu da yadda zai dace da zamanin da muke ciki yadda za mu karantar da al'umma matasa su fahimta shi ne ce to baba za a yi shi ne nan da sati ɗaya ɗan rubuta risala ya sa littafin risala wato dattijo zai ce baba sai haƙuri abinmu na yara ɗan kaɗan ne na samu dama na rubuta ce ga wannan shi ne sa littafin risala ɗan ƙaramin saƙo hmm, asalin risala wasiƙa to wasiƙa ba wuce falle ɗaya biyu to shi ne baba ɗan yi hakuri da wannan shi ne risala ɗin, dan ƙarami sai ka shekara kana yi baka sauke ba Aiki ne dan fodiyo da ya zo kafa daular musulunci ba na farko ba a naɗa sarki sai malami ga shi muka ce sarkin ka zaure ne rubuta waɗancan littattafan sannan kana ana naɗa ka sarauta ga katon masallaci a kofar gidanka za a sa maka littattafai uku kai sarki za zaka rika karanta da dama kai ne imamin juma'a da kam salawat za ka zo ka rika karanta da sul bukhari da risala da tafsirin qur'ani duk wani sarki shine dokan sai za ka ji a borno an ce shehun borno hmm. shekh ne malam ne in ka tafi adama za ga lamido lamido malami ne za ka za ga duk sarakunan arewa da naɗi naɗin malanta ne fa ba naɗin sarauta ba malam ne an naɗa amma shi kenan aka tafi aka tafi su colonial masters sun shigo an jujjuya abun sarakuna maluman yanzu ba yawa al'amura sun rikace ga har sarakuna wani lokacin suna fada da addini to kaga abubuwan sun zama wani iri kenan to yake cewa hazihi a cikin irin wannan ƙasa tamu littafin halari ta samu karbuwa yace fa huwa kitabun qayyim wannan littafin hadari littafi ne ƙayyim wato littafi ne mai kyau ya hamilu huraran yana ɗauke da walƙiya haske nafisatan mai kwantar da hankali min ahkamin salati dangane da hukunce-hukuncen sallah kada saura kiris ma'asukari hajimihi tare da ƙanƙancin nauyin littafin yughni anil mutawwilati saura kiris ma ya wadatu akan manyan kenan kusan bayanan da littafin nan ya tattara akan sallah kusan zaka ce har ya fi wasu manyan littattafan ma don wani abin da zaka samu a nan babu a manyan littattafan wa ma ta jiru kai da wuya ma ka samu kitaba fiƙihin wani littafin fiƙihu ja bil bayani shafi da ya zo da bayani mai warkarwa fi masailis sahawi dangane da matsalolin rafkanwa qabli da ba'adi misali hazar kitabi irin wannan littafi kai kusan ma duk littattafan fikihu ba a samu littafin da ya fitar da matsalan sujudu sahu sujadar rabkanuwa ba ma kaman a halari akwai wannan malamin da ya rasu Sheikh Ali Mustafa dokto ne ma dokto Ali Mustafa a san dokto ne a usulul fikihi to ya karantar da mu usulul fikihi a lokacin yake cewa shi kai duk littattafai da aka rubuta ba a samu littafin da ya fitar da bayanin sujudu sahu sujada ta kwanwa ma kaman a halari har yau ba a samu ba Sabida yadda ya faɗaɗa babin sai mun shiga littafin za zuwa gani ɗaya bayan ɗaya sai da aka warware komai a kai yake cewa fa na lalle mu na du'o bil khairi muna addu'an alkhairi wal gufran da neman gafara alamu allifihi ga mawallafinsa aljalil mawallafinsa mai daraja alfaƙihi masanin fikihu don gaga littafin za ka san masani ne a fikihu annabiyin malami gogagge a sheikh abdurrahman al'akhdari babban malami abdurrahman al'akhdari rahimahullahu Allah ya mishi rahama to bari mu tsaya a iya muƙaddiman don mu samu taɓa wasu littattafan su ma.